na da shekara takwas daidai da sha biyar ga watan afrilu shekarar miladiya ta da goma sha bakwai wannan shine kaset na da ashirin. daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khair ibad wallafar al'imamul muhaddisul al faƙi abu abdullah muhammad bin abubakar zurai a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya al islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin da ma'aikin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini da tarbiyyar da yawa al'umma da yadda ya mu'amalanci ainihin jama'a da ya rayu cikin su malamai suna jinjina ga ibn qayyim duba da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da kayan aikinsa Allah ubangiji saka mashi alkhairi muna cikin fasulan da suke bayani akan aikin hajji da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ibadar aikin hajji zamu tashi a inda ibnu qayyim al-jawziya yake cewa a cikin tattaunawarsa da yake akan nau'iyya ta aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da kuma a ainihin kokarin yin na tsakanin nau'o'in aikin hajji da fitar da wanda ya fi falala a cikinsu. su to bayan da ya gama magana akan tamattu'i da kirani sai kuma ya zo ya kawo ta tambaya iftiradiyya cewa fa in qila ayyuhuma afdalu ifradun ya'ti aqibahu bil umra aw tamattu'un yahillu minhu thumma yuhrimu bil hajji aqibah inda za a tambaya a ce fa ayyuhuma afdalu wanne ne fi falala ifradun ya ati aqibahu bil umra mutum ya yi aikin hajji ifradi sannan bayan ya idar da shi ya zake da umara a bayan aikin hajjin aw tamattu'un hillu minhu ko ko ya tamattu'i wanda zai warware umararsa bayan ya gama ta thumma yuhrimu bil hajji aqibahu sannan ya sake yin ainihin ihrami na aikin hajji da kasar makka ranar takwas ga wata ma'ana wanne ne ya kamata mutum ya tsakanin kirani da umara a bayansa ko kuma ta matu'i umara kenan kafin aikin hajji kila ibnu qayyim yake cewa to sai a ce ma'adallahi anna dhunna anna nusukan qattu afdalu minan nusuki alladhi ikhtarahu Allahu li afdalil khalq sai mu ce Allah ubangiji ya tsare mu daga zaben wani nau'i na aikin haji mu ce yana da falala bayan ba shine aikin hajin da Allah ya zaba ya zaɓar wa manzon shi salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda manzon nasa shine mafi falala a cikin halittu gaba ɗaya ba Allah ya tsare mu daga mu ce ga wata ibada ta fita manzan Allah falala wa sadatil umma Allah ya tsare mu daga mu ce ga wata ibada wacce fi irin ta sahabbai falala ishara akan cewa mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi su kuma sahabbai a cikin su akwai wanda suka yi kirani akwai wanda suka yi tamattu'i amma babu masu ifradi dan daga cikin wanda suka taho da shi babu masu ifradi sai dai in an samu wanda ya shiga cikin matsala kamar yadda muka ji ko to waɗannan nau'o'in guda biyu sune waɗanda Allah ya zabarwa fiyayen halitta salawatullahi wa salamu alaihi ya wa kuma waɗannan jagororin al'umma su ne sahabai radiyallahu anhum ajma'in to yanzu a zo ana ƙoƙarin kwatanta aikin da manzan Allah ya sallallahu salama da kuma aikin da sahabai suka yi waɗannan guda biyun a wuri guda a ce tsakanin nasu da kuma wani can daban wanda Allah ya ce bai zaɓa wa sahabai da manzan Allah su irin shi ba a ce wanne ne ya fi? to shi ne ibu qayyim ke cewa to wannan abun ayi Allah wadare ne a ce Allah ya tsare mu mu musulmai mu ahlus sunna mu salafiyya daga cewa wai mu ce ga wata ibada da ta fita manzan Allah wadda ba irin tashi bace wannan kuma akan komai ba akan aikin hajji ba zama akan tauhidi akan suluki akan zuhudu akan ainihin istighfari da salati da zikiri akan zamantakewa akan al'adu akan ainihin wato halin zaman aure jana'iza gaisuwar mutuwa akan surkutaka akan abokantaka akan komai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun kyama ne ma a ce za a gwada da na wani a ce wanne ne yafi bai ma taso ba kawai na manzo Allah shine kawai yafi ina fata mun gane wannan malai ci gaba da cewa wa an naqula fi nusukin lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko mu zo muna cewa ga wata ibada da manzon Allah ba irin ta yi ba wala ahadun min sahabati ga wata ibada wanda ba irin ta sahabbai suka yi ba allazina hajju ma'ahu sahabban da suka yi aikin hajji tare da shi bal wala ghairuhum min ashabi kai har wasu sahabban ma can daban waɗanda su ma zo wannan aikin hajjin ba su ma ba irin shi suke ba innahu afdalu mimma fa'aluhu bi amrihi mu zo muna cewa wai wannan abin na daban yafi na sahabbai da suka aikata da umarnin manzon Allah falala ba za mu fara haka ba fa kaifa yakunu hajjun ala wajhi al-ardi afdala min hajj min al-hajj alladhi hajjahu an-nabiyyu salawatullahi alayhi ta ya za a ce ma ga wani aikin hajji a duniyan nan da ya kai falalar irin aikin hajjin da manzan Allah ya babu irin wannan aikin hajjin wa umira bihi afdalul khalq ta ya za a yi a samu wani aikin hajji wanda aka umarci mafiya alherin halitta su yi a ce ga wani can ya fi nasu wa tara hulahun wanda kuma shi mafiyin halittan ya zaɓar musu yana ishara ne a nan zuwa ga duka guda biyu kirani da manzon Allah ya saboda ya samu kanshi a cikin kuncin da sai ya yi shi da kuma tamattu'i da manzon Allah ya ce su kuma su yi waɗannan guda biyun su ne abinda Allah ya zaba musu ko to bai yiwa ai muqaranar su da wani wa amarahum bi fasxi ma adahu ko manzon Allah ya umarce su bi fasxi ma adahu cewa su warware duk abin da ya wannanci irin wannan aikin hajjin min al ansaki ilai duk wannan nau'in aikin hajji ya ce su warware shi su mai da shi ainihin tamattu'i wa wadda annahu kana fa'alahu yayi fatan ina ma da ya samu halin aikata irin wannan din malam yace la hajja qattu akmalu min hadha sam babu wani aikin hajjin da yake wannan falala ba aikin hajjin da ya kai tamattu'i falala da kirani irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu aikin hajjin da yake su falala hadha wa in saha anhu al-amr liman saqa al-hadiy bil qiran ma'ana ya fi kowanne falala duk da yake an samu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci waɗanda suka zo da hadaya su kirani waliman lam yasuq bitamattu ya umarci waɗanda basu zo da hadaya ba su kuma su tamattu'i fa fi jawazi khilafihi nazaru a cikin halaccin akasin haka to akwai ta baba halaccin wanda ba shi da hadaya yayi wani abu ba tamattu'i ba ko halaccin wanda yake da hadaya yayi wani abu ba kirani ba ko ci to akwai magana akan wannan wala yuhishka qillatul qa'ilina bi wujubi zalika ce karka damu da ƙarancin masu faɗan cewa wajibi ne ga wanda ya koro hadaya ya kira ni wajibi ne ga wanda bai koro hadaya ba ya tamattu eh, wannan shine asalin gaskiya ko inda ta tahqiq kamar da muka ta ji maganganu kai ko to amma mafi yawan malai ba sa faɗan haka tun daga cikin malamai a cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da na bayan bayansu har yanzu da muke magana to damu da karancin masu faɗi ƙarancin bai nuna ba gaskiya ba ne. karfin dalili shine gaskiya kawai fa inna al bahara a cikin yan kaɗan ɗin akwai kogin nan na ilimi allazi la yanzifu wanda baya yin nazaf asali aka ce nazafa shine mutum ya ji ciwo bleeding jini ya zuba to in kuma ana ishara zuwa ga ruwa kamar yadda ya kawo kogi to to nazafa shine draining da hausa mai kenan bushewa ko kafewa ko to kogi wanda baya kafewa sukan ce nazaf eh, abin nan nazafa ma'ul bi'r idza zahaba a ce ruwan kogi ya ƙare ko ya tafi idan ya ainihin kare kamar yadda al-imamu ibnu abi shayba abin nan abubakar ibnu abi shayba a cikin al-musannaf da al-imamu al-fakihi a cikin littafin akhbaru makka suka ruwaito wata kissa da ke isnadinta yana da ainihin rauni saboda wani mutum majhuli a ciki cewa kafin aiku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani bakauye ya zo rijiyar Zanzan yana so ya sha ruwa haka to sai ya ga mutane sun yawa sai ya ji tsoron ka a ga yayi hadama kai ya sha da yawa kai ya diba da yawa sai ya dan dibi kada haka ya dan kurba sai abu ɗalibin yana wajen sai ya ce mishi ya a arabi ya kai ba ƙauye sha iya shanka innahu ma'u zamzama ai ruwan zanzan ne ba irin na garinku bane sai ya ce sharabun huwa sharabul abrar ruwa ne na mutanen kirki la yanzifu wa la yuzammu ashahidi shine da yace la yanzifu baya karewa wa la yuzammu kuma ba a mashi zammu malamai sun fassara zammu da tsayin fassara biyu ko dai zammu ba a kyaran shi ba a cewa ruwa ne mara daɗi ba wanda yake ya isa shi ce babu daɗi ko kuma layu zammu ba a ba a gwada shi da wani ruwa ba a mishi hukunci irin na wani ruwa to a daidai wannan fassara sai al abin nan mai littafin raudul unuf shine al-imamu suhaili kenan sai karkata zuwa ga fasara ta biyu din cewa ba a kwatanta shi da wani ruwa yace duk da yake kuma a aikace fa ana iya samun masu zagin ruwan nan nan har ya kwatanta da wani sarki mai suna Khalid ibn Abdullah al-Qasari wanda sarki ne daga cikin sarakunan Banu Umayya kuma nasibi mai zagin ahlul baiti ba ba mutum ne mai baki mai kyau yace wannan mutumin saboda rashin imani da rashin hankali yana kyamar ruwan zanzan saboda ruwan zanzan yana hannun hashimawa har ya je wajen garin makka ya tona wata rijiya ya sa mata suna bi'iru Hishamu bin abdul malik saboda shi gwamnan Hishamu ibn abdul malik ne kuma yana sa mutane su je tun su sha ruwa a ki zuwa zanzan ce da haka ana iya samun munafikin da dake zanzan ana iya samu da haka ba za a fassara a ce duk da haka ba za a ce wala yuzammu ba a zargin shi ba a'a ba a muqarana shi da wani ruwa to anan ne har sai shi suhaili yake ba da labarin cewa wata rana wani wani bakin fata ya taba cewa ya fada rijiyar zanzam a zamanin jahiliya <laughs> da aka ciro shi saboda eh, binnan al'adar jahiliya sai aka ga wannan bakin mutum ya fada to ya yi contaminating din shi sai aka yi ta ɗebewa sai da aka da shi da ƙyar aka wuna ana ɗiba amma ya ƙi ƙarewa wai dan kamar yadda ake dan akuya ta fada eh, ruwan rijiya ko musamman ta mutu sai a ce a yashi ko a jaguga ɗari to suka din aka wuna ana ɗiba amma yake karewa amma sun ga mabubbugar shi daga ƙasa to haka hayin da yake ruwa ne wanda baya karewa baya lalacewa baya samun matsala lami magana kan shi a gaban insha Allah idan mun je ah, kitabu tib ah, kuma akwai bahasi na musamman da al-imamu ibn hajirin yayi akan ah, ainihin ruwan zanzan juz'in shi da yana na na sharhi ko kuma takhrijin hadisin ma'u zamzama lima shuriba lahu a takeice ma'anar la yanzifu da yace a cikin mutane ƴan kaɗan ɗin da suka goyi bayan cewa aikin haji shine tamattu'i shine sunna kirani na bayuwa ne ga wanda ya tafi da hadaya daga wajen harami yace ko da yake masu faɗa haka kaɗan ne amma a cikin sa akwai malami kwaya ɗaya. wanda da za a saka duka malaman duniya wata watakila a ma'auni guda shi a sashi a ɗayan su sai yarin jayi su za ka ba yawa ba ne shi ne ibn abbas ibn abbas ɗin nan wanda yake cewa da allah ya ce game da asabul kafi ma ya alamuhum illa ƙalil Falatu mari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada kar kai jayiya da wani akan asabul kafi sai sai jayiya wata ke mai kyau Allah ya ce ba wanda ya san adadin su sai yan kadan ko ce ana min alqalil ce ni ibnu abbas na daga cikin kadan din wa hukka lahu an yaqula hadha saboda manzo Allah ne malamin shi manzo Allah dan uwan shi ne na jini ya mai addu'a kuma Allah ya bashi fassara alqur'ani kuma Allah ya bashi sannan bayan karatun da ya goma zala sallallahu alaihi wasallam kuma yayi karantu a hannun sauran sahabbai waɗanda suke sun girme shi a shekaru kuwa ilimi su Aisha su Jabiru su Abdullahi dan Umar da makamantansu da haka babban malami ne yana cikin masu bada wannan fatawa wa jama'atan min ahli zahir da wasu malaman zahiriya irin su ibnu hazmin da makamantansu sun tafi akan cewa lallai aikin haji tamattu'i shine kadai aikin haji ingantacce kirani na zuwa ne ga wanda ya zo da hadaya daga wajen harami wanda yayi ba haka ba fa to akwai taba ba game da inganci aikin haji wannan magana ita ce gayatu tahqiq jama'a sai ya ce wa sunnatu hiya al-hakamu bainan nasi sunna dama ita ke raba gaddama ba wai suwana sun ce kaza suwana sun ce kaza duk da ka dauka yi daidai ba a suwaye ke tare da sunna suwaye aikin su ya dace da irin na annabi da sahabbai suwaye suke da goyen baya a cikin mantuqis sunna aw mafhumu as-sahih ba wai masu son zuciya ko masu ta'awilin da suka ga dama ba sawa'un suna kiran kansu ahlus sunna ko ba sa kira ba wai sunayen mutane shike da muhimmanci ba aikin su da masharabansu daga yana suke ɗauko usul ɗinsu don akwai mutane da dama da suke tutiyar ahalus sunna ne musamman a ƙasashe irin namu da ke da ƙarancin ilimi sai ka tara sunna kawai a bakaci sababin ana ce musu 'yan izala ne ko salafiya ne ko jama'atu ahalus sunna ko kaza ko me sun da ake ga musu kada sunan ya ruɗe ka tukunna sai ka ga irin aikin su da irin ainihin karantar wasu ina fata mun gane wannan don haka sunna ita ce alhakam ita ce raba gaddama bainan nasi tsakanin mutane sai malam yace faslun wa amma man qala innahu hajja qarinan qiranan tafa lahu tawafin wanda ku duk ice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani ne kirani wanda aka mishi dawafi sau biyu wa sa'alahu kuma ya mishi sa'ayi sau biyu kama qalahu kathirun min fuqa'il kufa kama yadda da dama daga cikin ashabur ra'ayi mutanen kasar kufa su abu hanifa da ɗaliban makarantarsa fatawarsu kenan fa udhruhu ma rawahu daraqutni to waɗannan uzurinsu shine abinda al-imam daraqutni ya rawaito a cikin sunan dinsa min hadisi mujahidin an ibn umara annahu jama'a baina hajjin wa umratin ma'an cewa annabi alayhi salatu wa sayyidina abdullahi dan umar ya hada tsakanin aikin haji da umara gaba ɗayan su wa qala sai yace sabiluhuma wahid tafarkin su guda ɗaya ne qala ne ba da labari yace wa tafa lahuma tawafai sai Abdullahi dan Umar ya dawafi biyu ma'ana dawafi na ƙudumi kenan da kuma dawafi na ifada wa sa'alahuma sa'ayni ya musu kuma sa'ayin ƙudumi na umara da kuma sa'ayin Ifaba. wa qala sannan sai Abdullahi dan Umar yake cewa haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'a kama sana'atu haka naga zan Allah yana aikatawa kamar da na aikata wannan riwaya kamar da zamu zo mu ji riwaya ce ainihin ba'ifiya a cikin isnadinta akwai Alhassan bin ibn umara wanda shine mai riwaya daga ainihin mujahid a wannan ainihin isnadin shine dalibin mujahid al dan umara shi kanshi dara kutsi da ya kawo wannan hadisin yace ce hasan bin umarata matruk abun watsi ne da haka wannan yudrabu bihi urdal ha'id kawai wa an ali ibn abi talib annahu jama'a bainahuma wa tafa lahumu tawafaini wa sa'a lahumu sa'id hakan nan kuma har ila yau al-imam ad-darqutni ya sake ruwaitowa daga aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda cewa shi ma ya yi aikin haji ya yi ɗawafi biyu da sa'ayi biyu ya yi kirani wa ƙala kuma ya ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi sallama sana'a kama sana'atu shi ma ya ce na ga manzon Allah ya aikata irin abin da na aikata wannan shi ma al'imamu zara kuɗi ne fitar da shi a cikin isnadinsa akwai matsala akwai mutane guda biyu masu matsala a cikin wannan isnadi na farko akwai hafsu bin abi dawud za mu zo mu je magana akan shi insha Allah sannan akwai kuma muhammad bin abdulrahman binu abi laila al-kufi wa an ali radiyallahu aidan anna nabiy sallallahu alaihi kana qarinan fa tafa tawafaini wa sa'a har ila yau al-imam ad-darqutni ya ƙara ruwaitowa daga manzon Allah daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ce wai annabi wai yayi kirani ne kuma yayi dawafi biyu a kiranin da sa'ayi biyu wannan shi ma isnadi ne ba'ifi wanda dukkaninsu munkarai ne saboda saba wa ainihin riwayoyi na fiqatu wannan a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna Isa bin Abdullah za mu ji shi da kanshi zai mana bayani akan su shi sa ba za mu rigaye shi zuwa ga tattaunawa game da waɗannan mazajen ba insha Allah wa ana alkamata an ibn mas'ud ana Abdullah ibn Mas'ud qala har ila yau daga ibn Mas'ud yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li hajjatihi wa umratihi tawafaini sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi tawafi ma umarsa da aikin hajjin sa kowanne tawafi biyu wasa'a sa'ayi ma'ana yayi ma kowanne tawafinta sannan yayi sa'ayi ma umara ya sake yin sa'ayi ma aikin hajji wa Abu Bakr wa Umaru wa Aliyun wa Ibn Mas'ud hakanan Abu Bakar yake yi haka Umar yake yi haka kuma ainihin wato Ibn Ali yake haka Ibn Mas'ud yake zamu zo mu ji bayani shi ma akan wannan insha Allah sannan sai ya ci gaba da cewa dukkanin dukkaninsu isnadoni da ifai wa an imrana bin husainin an annabi sallallahu alaihi wasallam tafa tawafaini wa sa'a sa'aini dara kutir ya kara fitawa daga imran dan husain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi biyu da sa'ayi guda biyu sai malam yace wa ma ahsana hadha al wannan udurin da suka kawo yafi komai kyau law kanat hadhihi al-ahadithu sahihata ina ma da a ce waɗannan hadisan ingantattu ne da su kan waɗannan sun fita ko babu sabulu bal la yasihu ha harfun wahid to amma yadda abin yake duk waɗannan hadisan da aka kawo wajen guda biyar babu ƙwaya ɗaya da ya inganta to ga bayani game da su amma hadith ibn umara wannan hadisi na farko da aka kawo daga abdullahi dan umar fa fihi al-hasan ibn umara a cikin isnadin sa akwai al-hasan بن عمارة قال الدار قطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث دار قطني دا كانش يتشي باب وان دي رواية وان حديث دقى الحسن دقى الحكم سي حسن دون عمارة كما حسن دون عمارة أبن واسيني أوران حديث أسكن حديث سننسى الحسن بن عمارة بن مدرب الكوفي wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 153 yana ainihin wato riwaya daga al-Imam Zuhri da Amr ibn Dinar kuma ya kasance ba'ifi ne abun watsi kamar yadda aka jana. an ce Sufyan dan Uyayna ya kasance idan ya jiyo muryar Hassan dan Umara yana bada hadisi sai kawai toshe kunnan shi baya so ya ji baya so ya ji magana banza sai sa ya tsin shi kawai ya toshe sa haka al-Imam ibn hibban ya bada labari a cikin littafin kitabul majruhin min al muhaddisin ina fata mun gane wannan al imamu al bukhari ya ruwaito hadisin hasan ibn al umara mu'allakan a cikin as-sahih dinsa mu'allaqan ya kiyaye da haka baya cikin rijalul bukhari hakanan al-imamu tirmidhi da ibnu maja duka ruwaito hadisan shi zaka yi samun bayani akan shi nan kusa a cikin littafin mizanu la'ikidal fi naqdir rijal da kitabul majruhin na al-imamu ainihin wato ibn hibban din da littafin kitabud du'afa as-saghir na al-imamu al-bukhari da littafin ainihin wato ad-du'afa wal matrukin na al-imamu abu abdurrahmani an-nasa'i Allah ya gafarta musu gabaki dinsu da haka wannan hadisi ne da'ifi bayan rauni kuma tunda matanin ya saba wa hadisai ingantattu da haka in an zo sai a ce hadisi ne wanda yake munkar ina fata mun gane wannan wa amma hadithu ali radiyallahu anhu al-awwal to kaga ya kawo hadisan sayyidina ali guda biyu wanda na farko cewa aliyun ya aikata haka ne sannan ya ce ya ga manzon Allah yana yi na biyu kuma wanda aka ce sayyidina ali ya ainihin ce manzon Allah yana yi ko sai ce fayarwihi hafsu ibn abi dauda na farkon nan a cikin isnadin sa akwai hafsu dan abi daud wannan hafsu dan abu dawud kala ahmadu wa muslim ahmad da muslim suka ce hafsun matrukul hadith hafsu abun watsi ne a wajen hadisi wa qala ibn khirash al-imam ibn khirash shi kuma yace huwa kazzabun katan makaryaci ne ya da'ul haditha yana kera hadisi duk da yake wannan magana ta ibn khirashin akwai mujazafa a cikinta akwai wuce makadi da rawa kamar da malamai muhaqqiqai suka fada sannan baya ga hafsu sai kuma muhammad bin abdurrahman bin abi laila da'ifun malai ce shi ma mai rauni ne to waɗannan guda biyun jama'a na farkon su hafsu bin abi dawud shine hafsu bin sulaiman al-asadi wannan da ka sani hafsu mai riwaya qira'a wannan karatun da muke na hafsu an asim malamin nan shine hafs ibnu abin najud asim amin ibnu abin najud al-kufi wanda bayan kasancewa shi malamin sa ne kuma mijin uwarsa ne shi hafsu rabibu ne wato agola ne a gidan al-imamu ainihin wato asim ibnu abin najud wanda babban malami ne ɗaya daga cikin ashabul qira'at as-sab'a ina fata mun gani ya auri mahaifiyar hafsu ta da ɗan maraya shine hafsu ɗin sai kuma ya koyi karatu a gun mijin uwarsa wanda kaga wannan yayi kyau sosai to sai Allah ya bashi falala a cikin alqur'ani ya kasance kwararren masanin alqur'ani yana da riwaya kamar yadda kowa ya sani wanda galibin mu da ita muka yi karatun alqur'ani a nan kasashen mu wallahi alhamd amma kuma a wajen hadisi to majruhi ne da haka zaka ga al-imamu ainihin wato ibn hibbana a cikin littafin shi kitabul majruhina min al-muhaddisin yace Eh, da ya kawo hafsu ya ce hafsu bin Sulaiman al-Asadi al-Qari Abu Amrin al bazaz wanda yana da riwaya a cikin littafin Sunanta al a at-Tirmidhi da Ibn Majah sai ya ce ainihin wato sabtun fil qira'ati wa wahin fil hadith haka Ibn Hajar shi ma ambata a cikin littafin Taqrib at ina fata mun fahimci wannan zaka yi karanta littafin eh, ainihin al-Majruhin da littafin alkamilu fi du'afa rijal na ibnu adiyin al da littafin mizanul i'tidal fi naqd rijal da littafin lisanul Miza na ibnu hajar duka zaka san wannan bayanan a ciki al-imamu hafs ibnu abi ibnu sulaiman al-asdi al-imamu al-qari rahimahullah ya rasu ne hijiran manzo Allah da shekara 180 wannan kuma baya zama aibi jama'a dan an ce kwararre ne akan qur'ani kuma da'ifi a hadisi ba aibi bane hatta annabawa Allah bai yi su iri ɗaya ba da haka Allah yake fara yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din waɗannan annabawan da kake jin labari mun sa akwai zarceceniya wajen falala tsakankanin junansu akwai annabin ma da aka ce manzo Allah kai koyi da shi wala takun ka sahibil hut ka zamto mai hakuri ka ka zama mai saurin yanke hukunci irin yadda annabi Yunus yayi wa zannuni id kharaja mughadiban fa zanna allan naqdir alaihi ko in zahaba amin mughadiban annabi zannun wanda ya fita cikin fushi mughadiban akwai maganganu da dama da malaman hadisi suka yi malaman tafsiri suka game da me ake nufi da mughadib karanta littafin kula nan kusa littafin ta'awilu mushkilul qur'an na ibnu qutaybah ad-dinawari da tafsirin ainihin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam ba shine mas'alar mu ba ana abinda muke ishara kai shine annabi ne na Allah daga cikin annabawa amma aka ce manzo Allah kada ya koyi shi saboda ya samu kashi a cikin wani sarkakiya da ya aikata abin da yake khilaful aula ina fata mun gane to kaga annabawa ma kenan akwai ulul azmi minar rusuli akwai wanda basu kai su ba akwai wanda suke da manzanci akwai wanda annabta ce kadai gare su kuma har a lahira mukamin su ba daya ba to ina kuma ga sauran malamai da haka babu laifi dan an samu wani malami kwararre a kaza kuma bai iya kaza ba wani kuma ya iya kaza ya iya kaza bai iya kaza ba wani ya iya turanci wani bai iya ba wani malamin har sai ka ji saboda saboda rainin hankali har ana aibata malamai da ba su iya turanci ba to me turanci wannan ingilishi akwai abin banza ma irin shi wanda a gari ake tsintarsa larabci ko yanzu irin na qur'ani jama'a ko ko uwarka ba sudaniya ce ba za ka iya shi ba sai ka je makaranta ko ko a misra aka haife ka ko a ko a saudiya ko a kuwait ko a ina saboda yanzu is purely academic yare ne kawai da sai an koyi shi by lam ud lughata ummin is no longer a mother's tongue ba yare ne da zaka tsance shi a gidan ku babu gidan da ake yin shi sai ka koyi shi a karatu har waɗannan malaman da kake ji zabga zabga malaman na irin su Albani irin su Rabi'u irin su ainihin wato Abu Isaq kalhuwaini duk wanda kake ji dinnan je ko yanzu ka nemi maqati din su sautiya ko maqati din su mar'iyya ka saurari maganganun sai ka ji eh, eh, ba sa yin fusaha wani lokaci saboda ba shine yaran da suke suke akan titi ba suna yin fusaha ne kawai a rubutun su to sai Allah ya sa wani ya iya kuma ya iya tafsirin alqur'ani ya iya fiqhu ya iya hadisi kuma duk wannan mutane ba su ga falala ba ce ce ya baya jin turanci turanci abun banza yaran wasu yan iska can kawai me amfanin shi dan baka iya shi ba ba mu ne nan da aka samu a cikin sarkaki ya zama turanci ya zama na dole ba shugaban ƙasar china da zo ƙasar nan ya iya ingilishi ba chinese ya yi ba mutum da suka yi chinese ɗan a wajen sai da aka ne masu fasara amma da haka yaran su yi ba ja mushe shugaban kasa sun yi duk inda yaje ko shugaban kasa sa yake ce mata kai ko Angela Merkel take ko waye ba ta yin English turancin Jamus take a ah, sarkin Faransa me sunan shi ma jama'a ni ba san sarkin Faransa Olan ko shi ma baya yin Englishin Birtaniya sai dai Englishin Faransa amin sai dai yayi turancin Faransa haka dai haka dai kowa yaran kasa su suke mu ne kawai nan turawa suka kakaba mana yarurrukansu ala hisabi lugatina lugatina al-mahalliya wa lugatina ad-diniya at the expense na harshen kasa da harshen addinin mu shine muka muka lalace haka culturally galibin mu yanzu ba ma iya magana da tsantsayare kwaya da sai mun dinga ingausa kawai so dan haka jama'a ba aibi bane dan mutum ya iya wani abu a cikin ilimi sai zan kuma yana da naƙasa a wani fannin hatta al-imamu suyuti jama'a wanda da kanshi yake o kanshi kirarin cewa yana fata ya zama mujaddidi shine mujaddidi na karnin da ya rayu karanta eh, wannan waƙen da yayi ta ainihin wato dai magana akan hadisin mujaddidai din da yake cewa kowane alami'ati ala ra'si kulli mi'ati sana yab'asu Allahu rajulan yujaddidu din da ya kawo ya kawo baitin ya kwanta min yanzu yace ina fatan ya zama nima na zama mujaddidi na wannan ƙari na tara yace dan falala Allah ce amma su yi da kan shewa da labarin cewa bai iya lissafi ba a cikin ilmomin da ya iya duka bai iya mathematics ba karanta at-tahaddus bi ya yace wannan ilimi da yake bashi wahala mafi mu nan ba mun iya lissafi ba irin da wannan da yake algebra da algorithm da wane ne to za mu ce shikenan sai mu fara celebrating cewa ai mun fi Suyuti ta da shi bai iya ba kuma gane jama'a suyuti din nan allama ne daga cikin malaman musulunci amma bai iya bai kware a wannan haka ake samu malamai kala daban-daban suka ji an ce ba yi da kwarewa akan kaza yanzu kamar wannan ibnu adin jurjani malamai sun tabbatar da yana da matsala saboda ba balarabe bane ya da matsala akan larabcinsa yana raf'ul mansub wa nasbil Marfo a cikin littafin sa na ainihin wato Alkamilu kamilu fi du'afa'ir rijal so ah, dan haka hafsu ibn sulaiman al-azdi malamin qira'a sabtun thiqatun fil qira'ati hujja walakinahu fil hadisi wahid ina faɗa wannan saboda kan mutane su dauka kenan an aibata shi ne ko kuma su ga cewa to ya za a ce haka ai ba shi kaɗai ne ke da wannan matsala ba a cikin ƙura'u akwai su da yawa duk wanda bayani ba akan shi za a faɗa shi ne abdurrahman abin nan da ya faɗa mai sunan shi muhammad ibnu abdurrahman binu abi laila wanda shine Abu Abdurrahman al-Ansari kenan qadil Kufa alkali ne a ƙasar Kufa wannan bawan Allah ya rasu a hijirar manzan Allah da shekara 148 uh, al-Imam al-Uqayli da Ibn al a cikin Ad-Du'afa wal Matrukin uh, dukan su ramata da imam Ibn Hanbal a cikin Su'alat da aka yi masa hakanan Ibn Adiyyin da uh, al Ibn Hibbana albasti a cikin Kitabul Majruhin duk waɗannan malaman sun ce lallai mutum ne mai rauni ba an san riwayarsa yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a wato Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah to kaji ma kuma wannan hadisi na ainihin Aliyu na farko kaga shi ma ya zama ainihin wato da'ifun kuma munkarul matn saboda saba wanda ma riwayat na siqat da muka ji a baya wa amma hadithu thani hadisun ku sayyidina Ali na biyu fayarwihi Isa ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Umara bin Ali Isa dan Abdullahi dan Muhammad dan Umar dan Aliyu wanda jikan Sayyidina Ali ne shi yake wannan riwaya yace haddathani abi an abihi an jaddi babana wato Abdullahi dan Muhammad kenan ya bani wannan hadisa. an abihi shi kuma daga nashi baban shine Muhammad dan Umar kenan an jaddihi shi kuma daga nashi baban nashi kakan shine Umar dan Aliyu kenan Umar ɗin nan dan Aliyu wato jikan sayyidina dan gidan Ali dan abu talibin kenan sayyidina allah da mai suna umar to wannan yace a qala daraqutni daraqutni yace isa ibn abdullahi yuqal lahu matruk isa da abdullahi ana ce da shi mubarak ana ce mishi mubarak wa huwa matrukul hadith a wajen hadisi bai da wannan albarka matruki shi ma mutumin kasar kufa ne ibnu hibbana yace kana yarwil mawdu'at an aba'ihi wa ajdadihi yana ruwaito hadisan ƙarya daga iyayensa da kakanninsa da haka abun watsi ne abun mamaki kuma ibnu hibbana kamar yadda ya saba sai kuma ya ambace shi a cikin kitabul thiqat bayan ya kawo shi a cikin kitabul majruhin sai kuma sai ya ƙara koro shi a cikin kitabul thiqat amma a wurin sai ya ce lakin qala anhu a wurin sai ya ce fi hadisihi ba'dul manakir a cikin hadisin shi akwai wasu abubuwan kyama to gaskiya saboda Allah sun wuce abin kyama abubuwa ne na ƙarya haka nan al-imamu Abu Hatim ya, ya da'afa shi kamar yadda ɗansa Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi ya hakaito daga gare shi a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil da al-imamu ainihin wato al-Uqayli a cikin kitabu ad-Du'afa al-Kabir na al-imamu al-Uqayli din kaji wannan shi ma ya ainihin wato mutu kenan murmus sai wanne kuma sai na ibnu mas'udin ko ce wa amma hadithu alkamata ana abdullahi ibn mas'ud kenan radiyallahu anhu fayarwihi abu barda abu barda mai suna amru bin yazid shi yake riwayar wannan hadisin an hamad an ibrahim daga hamadu dan salama daga ibrahimun nakhai an alqama daga alqamat alqamat bin waqqas laifi kenan babban khiriji na makarantar abdullahi dan mas'ud wa fihi a cikin wannan isnadin ko au qala darqutni darqutni yake cewa Abu Barda da'ifun Abu Barda din ne yace mai rauni ne Abu Barda din nan babu shakka mutum ne mai rauni mutumin kasar Kufa ne al-Imam al-Uqayli da al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin kitabud du'afa'i wal majruhiyya wal matrukin da al-Imam Abu Hatim ar-Razi kamar yadda dan sa ya hakaito daga gare shi a cikin al-Jarh wa Ta'dil dukkaninsu sun tafi akan cewa wannan mutum ne mai rauni faɗaɗɗe abinda ba a karɓar riwayarsa da aka yi ta ma wannan riwaya ce ainihin wato da'ifiya to a ƙasan shi kuma a cikin wannan isnadin sai malam ya ce wa man dunahu fil isnadi bu du'afa'un duka waɗanda suke ƙasa da shi ƙasa shine na bayansa kenan kaga saman duka mutanen kirki ne Hammadu dan Salama Ibrahimun Nakhai an alqama da iya nan ne ma ko ya daga cikin asahul asanid to amma ba iya nan din bane ya gangaro ƙasa ta kan masu rauni wa fihi a cikin waɗannan ainihin mutanen har yau akwai wani mutum mai suna Abdul bin Aban akwai Abdul ɗan dan Aban wanda ƙala Yahya Yahya bin Ma'in yace huwa kazzabun Ƙaton maƙaryaci ne khabithun abin ƙyama. wa qala Razi wan Nasa'i al Razi da al-Imam Nasa'i suka ce matrukul hadith wannan mutumin aban abdulaziz ibn aban ya rasu hijira da shekara 207 al-imamu ahmad ibn muhammad bin hanbal rahimahullah yayi watsi da shi kamar da al-imamu abu abdullah abu abdullahi al-bukhari ya ruwaito a cikin littafin at-tarikh al-awsat da ibnu abi hatim a cikin ainihin littafin shi mai suna al-jarh wa at-ta'dil da al-imam al-uqayli da ibnu adiyin al-jurjani da al'imamu imamu sibtu ajami akwai sibtu bin ajami wanda sa'an ibnu Hajari ne a wajen karatu tare suka yi graduating a makarantar ainihin al'imamu imamu zainuddin to sibtu bin ajami na da littafi mai suna al-kashiful hasif amman rumiya bi wad'il hadith sunan littafin kenan al-kashiful amma ruwiya bi wad'il hadith na al-imam sibt ibn al-ajami rahimahullah anan yace babu shakka akan cewa wannan mutumin mai rauni ne kuma yana ma tuhumarsa da kera hadisai kuma haka shi ma al-imam ibn hibban ya ruwaito a cikin littafin kitabul majruhina min al-muhaddithin wallahu ta'ala a'lam kaga shi ma wannan babu shakka akan mataccen ainihin wato hadisi ne kenan sai ce wa amma hadithu imran ibn husayn shi ko hadisin imran dan husayn fa huwa mimma ghalita fihi muhammad ibn yahya al-azdi mun ji a baya mana ishara akan wannan magana daga al-imam ad-darqutni cewa muhammad bin yahya al-azdi yayi kuskure ne wajen wannan riwayar ya ainihin samu wahami wa haddasa bihi min ya karantar da wannan hadisi daga haddasa daka fa wahima fihi sai ya samu tangarda a ciki wa kad haddasa bihi al sawab miraran bayan da ya kasance ya bayar da hadisin bisa fuska kyakkyawa ba sau daya ba ba sau biyu ba wa yuqalu innahu raja'a an dhikri tawafi was sa'i kuma an ce daga baya ya daina ambata ma tawafi da sa'ayi a cikin wannan riwaya sai dai kawai ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirani da wannan riwaya kaga ita isnaduha sahihun illa annaha shadza isnadin ingantacce ne sai dai an samu wahami wanda wahamin ya bayi zuwa ga za a hukunta ta a matsayin shizuzi dan dama shizuzi shine amintacce ya ruwaito riwaya ta saba wa riwayar sauran amintattu waɗanda suka fishi yawa ko ta saba wa riwaya amintacce kwaya daya wanda ya fishi nagarta wajen aminci ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa qadra wal imamu ahmadu wa tirmidhi wa ibn hibban fi sahih al imamu ahmad da al imamu tirmidhi da al-Imam Ibn Hibban al-Basti a cikin as-Sahih dinsa Sahih Ibn Hibban ya ruwaito min hadisi Darawardi ta yin hadisin Abdul Aziz darawardi wanda mun yi magana akan shi a baya an Ubaidillah bin umara an Nafi'in an ibn umara daga Ubaidillah dan Umar daga Nafi'u maula bin umara daga ainihin sahabi Abdullah dan Umar qala ibn Umar ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga ainihin sayyidina Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula manzon Allah yace man qarana baina hajjatihi wa umratihi wanda duk yayi kirani tsakanin aikin hajjin sa da umararsa ajza'ahu lahumma tawafun wahid tawafi daya ya wadatar wannan riwaya ce sahihiya kuma wannan shine nassun fi mahallin niza' wannan raba gaddama ne dan daga bakin da yafi na kowa tsarki ne shine daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da isnadi tabbatacce da haka alaihi eh, i'timad akan shi za a dogara wa lafdhu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito da lafazin man ahrama bil hajji wal umrati ajza'ahu tawafun wa sa'yun wahidun anhuma wanda yayi nufin aikin haji Agwame da umara dawafi guda daya da sa'ayi guda daya ya wadatar mishi akan biyun hatta ya hilla huma jami'an har sai ya gama su gaba ɗayan su wa fi an Aisha radiyallahu anha qalat a cikin littafin alimamul imam bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa kharajna a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun bada tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi hajjatil wada a lokacin aikin hajjin ban kwana fa ahlalna bi umratin sai muka ce labbai Allahumma umratan ma'ana mun fita ne farko da niyyar yin umara ta kenan Sun maƙala ana nan can ana cikin tafiya sai manzan Allah ya ce man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajji wal umra wanda da yake tare da hadaya to ya canza ainihin niyyarsa zuwa aikin haji da umara a gwame thumma la yahillu hatta yahilla minhuma jami'an sannan kar ya sake ya warware wani abu sai ya gama su gaba daya fatafa a hallu bil umra sun mahallu Waɗanda suka ɗauki ainihin harama umara ta ainihin tamattu'i sai suka yi ɗawafi sannan suka warware haramarsu sun tafu tsawafan akhara sannan su sake yin ɗawafi sabo ranar ainihin aikin hajji goma ga wata kenan ba da an raja'u min mina bayan sun dawo daga mina sun yi ifada wa amma jama'u bainal hajji wal umara waɗanda ku suka gwama fa inna ma qafu tsawafan wahidan su sun yi tawafi ne guda ɗaya kawai kamar yadda muka ji ainihin wato a baya wannan ruya ce da ta riga ta wuce duk sanda aka ambaci wannan tawafin to ishara izuwa ga tawafi sa'ayi ake nufi ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma babu laifi mutum ya jinkirta shi ko dai ya yi shi tare da umara a farko kenan ko kuma ya bashi sai ya dawo daga ifada duk wanda ya yi din ainihin wato babu laifi akan haka insha Allah wa sahha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Aishata kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da Aisha radiyallahu anha wa an abiha yace da ita inna tawafaki bil baiti wa bis safa wal marwati yakfiki li hajjiki wa umratiki yake Aisha tawafin da kika yi ga ɗakin Allah da sa'ayin da kika yi ga safa da marwa wannan ya wadatar miki ga aikin hajjinki da umarki ishara ga abin da ta yi ranar goma ga wata kenan don ba ta yi na farko ba saboda ta taho tare da ainihin haila tare da ita wannan ma ya gabata a baya insha Allah riwaya ce ingantacciya warawa abdul malik ibn abdul malik ibn abi sulaimana an ata'in an ibn abbas hakanan abdul malik dan abu sulaiman al-arzami kenan al-arzami al-kufi abu abdullah wanda ibnu hibban da alimamul imamu a cikin kitabu thiqat sun wassaka shi amma an samu ainihin wato shu'batu ibn al-hajjaj abul bistam al shi kuma ya ce wannan mutumi maturuki ne baya karɓar riwayarsa saboda wasu riwayoyi da riwayoyi da suke masu matsaloli ah, sannan ibnu adiyin ya ambace shi a cikin littafin al-kamilu a dhafa'ir rijal a inda ya ƙoƙarin sabari ya ƙoƙarin tantance hadisan shi tabbatattu da waɗanda suke ainihin wato masu rauni a takaice dai ana ana iya karɓar riwayarsa a cikin lalle itibari da kuma ainihin dan dan ƙarin isti'nasi da istishhadi idan idan ya samu tafridi ifradi ne wato ya rawaito abinda babu wanda ya goyi bayan shi akai to anan ne ake taka tsantsan da ire-iren waɗannan ainihin malamai al-imamul amma idan ya rawaito abinda yake babu matsala kan shi wannan tabbatacce ne domin kuwa muslim ma ya fitar da hadisansa haka bukhari ya fitar da hadisan shi ainihin mu'allakan da kuma ashabu sunan al-arba'a ina fata mun gane kamar yadda ainihin zaka samu bayani akan haka a cikin tafin siyaru a'lami an-nubala da littafin tahzibu tahzibil kamal na ibnu hajar al-asqalani da littafin ainihin wato al-kashif liman lahu riwaya fil kutub sitta wallahu a'lam to wannan mutum yace daga ata ata'u tabi'i yace daga babban sahabi cikin malaman sahabbai cikin ahlul baiti shine abdullahi ibn al-abbas radiyallahu anhu wa an abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yace ah, manzo Allah ya kasance amin ba qala ba ya kasance tafa tawafan wahidan li hajjatihi wa umrati yayi dawafi ne kwaya daya ga aikin hajjin sa da umarsa al-imamu darqutni ya fitar da wannan riwaya da isnadi kamar da kake gani tabbatacce wa abdul malik mala yace kaga wannan Abdul Malik din ahadu siqatil mashhuri ɗaya ne daga cikin amintattun malamai mashhurai ihtajja bihi muslimun muslim ya kafa hujja da shi wa ashabu sunan kamar yadda muka ci wa kana yuqalu lahu al-mizan ana ce da shi malam mai ma'auni saboda yadda yake tantance magana walam yutakallam fihi bi da'afin wala jarhi babu wanda akai babu wata magana da akai akan shi da da wajen suka ko ainihin wato raunatawa wa inna ma ankara alaihi unkira alaihi hadisu shufa'a an mushi inkarin hadisin shufa'a ne shine abin da shu'uba din ya masa inkari a kuma littafin mizanu da ita zaka ga bayanai akan haka sai malam sai malam al qayyim yayi abin da yake cewa iktibasi yace wa tilka shakatun zahirun anhu aruha wa tilka shakatun zahirun anhu aruha yace kuma wannan laifin da aka yi korafi game da shi akan laifin zahibun zahirun kai shi yace ko zahirun anhu aruha abin da yake bayyana shine laifin ya tafi daga barin shi ba na shi bane a bayyana yake cewa laifin ba na shi bane to wannan iktibasi ne al-imamu ibnu al-qayyim yayi daga cikin waƙar wani ainihin wato mutum mai suna abu zu'aibin al-huzuli wanda mawaki ne cikin muhadramun sha'irun ne muhadram ya yi zamanin jahiliya kuma ya zamananci musulunci kuma ya musulunta sai dai bai ga manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama, kamar yadda al-imamu ibnu sa'ad al-misri ya ba da labari a cikin littafin tabaqat at kubra ta ibnu sa'ad a ciki ya ambaci tarihin wannan mutumi da bayani akan cewa ya musulunta ne a ƙauyensu amma bai samu halin zuwa madina ba wata rana yana, yana kwance sai mafarkin ainihin wato ya ga ana jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tashi cikin tashin hankali gari na wayewa ya hau abun hawansa ya nufaci madina yana zuwa ko ya tarar da ana taron jana'izar bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ga taro na ainihin jana'izar da aka kaga bai samu darajar sahabbantaka ba amma ya samu darajar zamanin da ya zama zala sai salama da musuluncinsa wanda kuma wajen falala mukhadram yana gaba da tsuran tabi'i ina fata mun gane wannan wannan mutumi a cikin wata waka da yana rasa'i yana ainihin wato alhinin rasuwa wadda a cikin ta baituka ne wajen guda arba'in da wani abu yana fara ta da faɗinsa cewa halid daharu illa lailatun ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم, ثم غروبها هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا غروب الشمس ثم وإلا طلوع الشمس ثم غروبها آه، أبى القلب إلا أم عمر أبى القلب إلا أم أمر وأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها shine baiti na biyu kenan to sai ya ci gaba da cewa wa ayyara hal wa shuna anni uhibbuha wa tilka shakatun zahirun anki aruha ko kuma riwaya wa tilka shakatun zahibun anki aruha shine baiti na uku a cikin kasida abinda yake cewa a takaicen takaitawa ah, kafin nan karna manta ya tabbata a cikin littafin al bukhari as-Sahih da da Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi ma a cikin musannaf din shi shine wato Al'imamu Abubakar Ibn Abi shaiba kenan a cikin musannaf suka ba da labarin cewa Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu wa an abihi wa ummihi ya kasance yana tamassuli da wannan baitin shi ma lokacin da yake sarki a Makka akwai ƴan adawa da suke ainihin masa adawan mulkinsa. musamman mutanen ƙasar sham 'yan jam'iyyar banu umayya to shi sukan yawaita cewa suna kiran shi da ibnu zatin na tsakaini ɗan gidan mai gyalaya gagge sai su juya kalmar yabo zuwa kalmar zagi kasa haka 'yan siyasa suke duk wani abu in kana son kasan tarihin tarihin gidanku shiga siyasa ba ka ake cewa ba duk sabon da kaji ana gwagwarmaya akan sai an zage su 'yan bid'a na son su aibata su ahlus sunna na so su kare su za ga waɗanda suka mulabasa ne da siyasa saboda siyasa ta gaji haka shiga harkar mulki da da ainihin goyon bayan wane ko kin goyon bayan wane ko kamfen ma wane ko yin aiki a gwamnatin wane duk zai iya jawo mutum irin waɗannan to sai zama har bai ba su tsira daga bakunan mutane masharranta da zindikai da fasikai da yan iska da yan bid'a ba ina fata mun gane wannan ba su kalli alfarmar wato waɗannan mutanen sun rayu da sabon manzo da annabi ba ba su kalli jan kunan da manzan Allah ya ce man sabba a sa’abi wanda duk ya zaki sabai na fa alaihi la'i hadisi ne wanda yake hasanun fi shawahid mala albani ya hasana shi a cikin as-sahiha wanda duk ya zaga mana sabai ce Allah ya tsine mishi albarka manzan Allah ne faɗi wannan jama'a duk ba a kalli wannan ba aka ci gaba da aibata su to a shahidi shine wannan sahabi Abdullahi dan zubairi ya kasance shi ma dan siyasa ne har ya samu lokacin da Allah ya bashi mulkin kasar Makka da kasar Madina ya kuma ja da ainihin banu umayya musamman su ainihin wato marwan ibn al-hakam wanda a lokacin suke da rike da sarautar banu umayya a kasar ainihin wato sham har zuwa walid dan abdul malik wanda a zamanin shi ne aka iya ainihin kawo karshen mulkin abdullahi dan zubair Allah ya gafarta mishi ya kara mishi yarda to shi ma sai ya kasance suna aibata shi suna ce mishi dan gidan mai gaggen gele sai tambayi mahaifiyar shi labarin sai ta ce a babu komai su ci gaba da faɗin haka ai gyalan na albarka ne ta ce na kasance ne ina kai wa baban kakan kawo bakare da manzon Allah sallallahu alaihi ina kai musu abinci a maɓoyarsu sa'ad da za su tafi hijira shine sai na iya ɗaukan kayan sai na yaga na nake ɗaurewa da shi manzo Allah ne ya sa mini wannan lakabin na zatu ne ta kai ne. mai gyale mai baki biyu ina fata mun gane wannan to sai shi ma sai ya dinga tamasuli da wannan yana cewa zargin da ake ma mahaifiyarsa wa tilka shakatun na anki aruha da aka eh, magabacin ibnu qayyim game da wannan shine babban sahabi abdullahi dan zubair ina fata mun gane wannan haka albani ruwaito eh, sorry eh, malam bukhari ruwaito da ainihin al-imamu abin nan abubakar bin abi shayba halid daharu illa laylatun Wani haruha wannan ma'anar shi hal anan kamar yadda al-imamu dinawari ibnu qutaybata yake ba da labari a littafin shi mai suna ta'wilu mushkilul qur'an cewa hal a larabci tana zuwa da ɗayan ma'ana uku ne takan zo da ma'ana hal al-istifhamiyya bi ma'anaiha istifhamu taqriri au taubihi. tambaya ta neman bayani ko tambaya ta ainihin wato tsoratarwa ko ta ƙure kamar ka ce mai yaro ba na ce ka kai kaza ba kaga tambaya ce ba kana bukata amsa ba bane kana karara mai ne ko eh, shine kamar faɗin Allah hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay to wannan tambaya ce da gaske Allah yake tambaye su tambaya ta ainihin tawbih ta jan kunne ko wani daga cikin ma'ani hal da take zuwa da ma'ana istifhami sannan tana zuwa da ma'ana tahqiq bi ma'ana qad lafazin qad da yake zuwa dan tahqiqi wanda bayan tahqiqi shi ma yana da ma'anoni daban hakala hudu ba shi bane mahalli yanzu yakan zo da ma'anan ainihin wato eh, halina zuwa da ma'anan qad din da kaji Allah yana bada labarin kamar ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri ma'anan shi qad ata alal insani hinun min ad-dahri ina fata mun gano wannan hal ataka hadithul ghashiya ma'anan shi qad ka hadithul ghashiya hal ataka naba'ul khasmi ma'anan shi qad ataka naba'ul khasmi in tasawwarul mihrab wa nadairu hadha fil qur'ani kaseer suna nan da yawa haka yakan zo da ma'anan ma istifhamiya na fata mun gane wannan ko ma wata ke mausuliya ko ma wata ke ainihin nasiya ma da duka ma'anoninta daban-daban dan mata da ma'ana ta fi kala ashirin a cikin larabci da ma to da take zuwa da irin wannan ah, ma ne kamar fadan Allah da yake cewa hal yanzuruna illa sa'a ai ma yanzuruna illa sa'a ba abin da suke jira la alkiyama galibi in ka ji ta da da istisna'i to ta zuwa da wannan ma'anan ne ma yanzuruna illa sa'a hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam ay ma yanzuruna illa an ya'tiyahum haka fa hal فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي ما على الرسل إلا البلاغ المبين wannan تتشي وانا أنا هل illa laylatun ليلة ونهارها ai maddaharu zamani ba komai bane illa lailatun face dare wa naharuha da wunin shi duk tsawon duniya nan da aka yi dare ne kawai da wuni wa illa tulu'u shamsi thumma ghiyabuha sai kuma rana ta fito ta fadi rana ta fito ta fadi shine kawai tsawon zamani sai kuma yayi abinda suke yi na tsarin waka a jahiliya shine abinda suke cewa ainihin annasib ko kuma al da in mutum ya waka sai ya ambaci matarsa ko budurwarsa sai ce abal kalbu zuciya ta ki kowa illa ummu amri ko illa umma amri eh, da nasabi wanda shine afsa sai dai wata mata mai suna alkunya ummu amrin wa asbahat ita kuma ta wayi gari tuharriqu nari eh, tuharriqu eh, nari ko kalbi a ta riwayan bishakati wa qalbaha ko bishakati wa naraha ita wannan mata da nake kauna naki kauna kowa sai ita ita kuma tawaye gari ba abin take illa kona mini zuciya da kuma kona zuciya ita kanta da yawan koke irin na mata wala tuksiri shakwa fatazhabu bil quwa kenan ko wai abaki kalbi wal qulubu tuqallabu wancan kuma yace aqillil lu'ma azila wal itaban wa quli in asabtu laqad asaban dama mata ka suke tunda shi sa manzo Allah ya faɗa karara yace Kuna takfurnal ashira kun kasance kuna kuna abokin zama ko wai tana mishi tana ya ce dole sai ita ita kuma kullun tana kona mai zuciya da bakakken maganganu da korafi sannan kuma bayan ta yi ita ma sai ta kuma kuma sai ta nadama ta kuka ta ji haushin kanta shine ma'anar tuharriqu kalbi bishakati wa qalbaha <laughs> fata mun gane sai kuma ya ce to shine mahallin shahid wa ha alwashuna sai yan ba na iya yan gunzugulu sai suka zo suna ta tsine mata albarka suna ta zaginta a gabana cewa wannan wannan mutum ya banza ce me za ka yi da ita ka rabu da ita ga wancan ga kaza ga kaza shine wa ayyaraha alwashuna anni uhibbuha saboda sun ga ina kaunarta sai ce wa tilka shakatun wannan koken da suke yi a kanta. zahirun anki aruha zahirun anki aruha kaga shi sai canza da zahirun anhu akwai riwaya ta zo da zahibun anki aruha wato barnar da ke ciki ta tafi daga barin ki wannan baitin yana yana zama shahidi qawi game da fassara ma'anar zahibu a cikin fadin Allah da yace ainihin alhamdulillah azhaba annal hazana da kuma falamma zahaba an ibrahim ar waje waja'athu bushra zahaba anan da ma'ana cewa zahaba ba tafiya ba rashin samuwa abu ko karewarsa ma'ana ya zama yayi disappearing disappearing na abu sai a ce zahibu to suna fassara shi da haka afwan alal alal tatwil yau karatun ya fi kama da abin nan babu rabon usadai yau <laughs> babu caji ko misali ba su san su ji ana ta magana akan jarhuwar ta'dil akan nahwu akan usulul fiqi akan tarihi ba sa san irin wannan sun fi san su ji ana ana ana ana tabo mazaji ko a ce ana raddi ko ana ana cashewa to wannan ba wurin bane eh ba nan bane nan insha Allah na'am Hmm. eh eh ai na ce ɗaura kaya ko me na ce na zai na faɗa haka ko na faɗi ɗaura kaya to koda na faɗa haka zai zama zuhuli ne amma ina tana da cewa riwaya riwaya kai kawo bata tabbata ba da riwaya cewa yana share mata hanya ko yana share sabunta da gangan na faɗanta ina sanin insha Allah abin da ya tabbata shine nace ta yaga gidan ta daure musu kaya in har na faɗo wani abu aka san haka kyamara ta ɗauka da da da da da cassette to ina cewa zai zama ainihin wato zalla ce lisaniya amma ina tana da cewa wannan bai inganta ba kada mai ta sakin layi ne muna sakin layi akan layi a ga yanzu wannan dan karatun nawo ma ina ga mutane sun yi zuru-zuru kama ana kallon silma <laughs> na sani cewa mutane ba su sayar wannan karatun Allah shi kyauta wa lawo khairan Allah tambe akwai littafi ne na malam allu ne ma sha'a walam ya sah fi nabawiya abubuwan da suka yaɗu sosai a cikin sirar amma ba su inganta ba zaka sha mamakin ka karanta shi abubuwa da dama da zaka ji malamai suna tabbatarwa sai ka ga in dai sanadan ne to ba su inganta ba kuma galibin maganganun ya kusa su da maganganun Ibn Hajirin ne da al zahabi da Alamatul Albani ya dogara sosai da waɗannan malaman guda uku a littattafan su kamar Fathul Bari kamar As-Sahiha da ad da littafin ainihin wato Tarihul Islam na al zahabi da littafin Al-Bidayah wa na Ibn Kathir ya dogara da su kwarai da takharijat da suka yi a cikin Mizan da itidal da, makamantansu wajen tabbatar da rashin ingancin mafi yawan waɗannan maganganun amma kuma sun yaɗu ana karantar da su a ko'ina a cikin ainihin wato karantarwa ta sira amma isnadojinsu ba su tabbata ba da haka ina ba kai na shawara da sauran 'yan uwa ɗalibai musamman su nemi wani littafi su karanta shi saboda ko da ta kama za a karantar da irin wannan abubuwan sai zan bayan karantar da su sai kuma a ambata cewa lallai ba su inganta ba a hadisance ko da ana isti'inasi da su a wajen sira musamman in ba su zo da wasu ahkam waɗanda suke sun shafi tsantsar ibada ba babu laifi a ambaci su kamar idan kana eh, karanta labarai kwanakin baya mun yi magana akan kissa ta ainihin yanka wannan da aka ce Khalidu din nan bin Abdullahi al-Qasari ya yanka dan bid'an can eh, Ja'ad bin Dirham ko cewa ita ma isnadin tana da matsala misali haka isnadin kisar cewa al-Imam al-Bukhari an mushi jarabawa din nan da aka ce an mushi a birnin Baghdad da malamai suka yi mushi duk da yaduwarta isnadin ta bai inganta ba akwai ire-iren waɗannan da yawa to ko da za a bada labarin su yana daga cikin cikar amana ilimi ga wanda ya sani to sai ya ambaci haka ga wanda bai sani kun babu laifi sai tsaya akan iya abin da ya sani walaysa alal mar'i min harajin ga wanda ya tsaya ga iya abin da ya sani isnadin ta bai inganta ba kamar yadda zaka gani a cikin ainihin wato isnadin kamar yadda al-imamu al-khatib al-baghdadi shi asalin magana malamai da dama sun yi magana kan isnadin da rashin inganci sa wallahu ta'ala alam ala ayi halin godiya ga dan uwa malam Umar ainihin wato da aka sani da hunkui ga wannan tambihi din sai mu koma cikin littafin ko kaga wannan ishara ne zuwa ga cewa da da ainihin malam yake anan ishara zuwa ga cewa shi kanshi bai da magana da aka hakaito daga shu'uba akan cewa shu'uba ya raunata wannan malami mai suna Abdul Malik bin Abi Sulaimana al-Arzami al-Kufi ba musamman saboda al-Imam Muslim ya ruwaito riwayarsa wanda riwaya kuma idan al-Imam Muslim wa mutum a cikin al-usul da shi da Imam al-Bukhari to wannan kamar da Zahabi yakan fada faqad jawaza al-qantara ya tsallake rijiya ya tsallake gada insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن بين الحج والعمرة هل إلهي الإمام أينه الترمذي يا رويتو دقا صحابي جابر عن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه جابر يتشي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي منزان الله يكسن تشي قرن بين الحج والعمرة ya gwama tsakanin aikin hajji da umara wannan riwaya a cikin jami'u tirmidhi lafazinta qarana al-hajj ne wal umra babu bayyana din ina fata mun gane wannan kuma ya bayu ne saboda kamar yadda muka sha ambata wannan malami ah, yana kawo maganganu ne da ka da ka wato baya kwafowa daga littafi ba copy and paste yake irin da muke ba jama'a daga zakirarsa yake kwararru duka waɗannan bayanan da shi da malamin sa ibnu taymiya suna da ire-iren waɗannan ainihin wato kaudabaran to don haka idan kana nakalto magana daga gare su musamman wanda suka yi ishara zuwa ga wuraren yana daga cikin dukka a bahasi ka daina gaggawa sai ka koma ka ainihin dubo inda suka ɗauko ɗin ta yi sun canza lafazin ko sun yi riwaya da ma'ana ko sun samu wani ainihin zuhuli wajen ƙara wata kalma ko lafazi ko canza shi saboda duka suna yin wannan duba da cewa suna yin abin ne ainihin wato da ka kuma wani lokaci cikin gaggawa kaman kaman ibn taymiya da zai zauna tsakanin azar da la'asar ya rubuta littafi kaman ainihin wato ah, hamawiyya kaga wannan babu yadda za a dinga rubuta bai ko da yana buƙatar dubu su sai dai kawai ta rubutawa abin da ya samu dan ko jarabawa ce ake da wanda yake satan ansa da wanda yake yi da ka me yi da ka sai ya riga gamawa kalla da kyau ka gani dan me satan ansa sai ya faki ido tukuna zai leka sannan ya rubuta kaga wajen aiki nawa yake wajen aiki uku yake a lokaci guda fakan ido na invigilator sannan da leka asalin ita dali'ar da rubutawa yayin da shi kuma wancan kawai abu ɗaya yake kawai rubutawa yake da haka inda wancan zai ci minti ɗaya shi barawo ya ci minti uku kenan in mai yi da tsakanin shi da Allah zai awa ɗaya to barawon nan sai awa uku in ma ya tsira kenan to haka duk wanda yake kwafa abu daga wani wuri za ka same shi da ainihin wato ɓata lokaci amma za a samu kuma dukka wajen ainihin wato aikin musamman in ya iya kuma yana da amana wa tafa lahuma tawafan wahidan annabi alayhi salatu wassalam yema waɗannan ainihin wato yema aikin hajjin shi dawafi guda ɗaya wannan riwaya sahihiya ce insha Allah al-Imam al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya inganta ta hakanan al-Imam an-Nasa'i ma ya rawaito ta da da isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Umar duk da yake anan idan ka je ka duba isnadin zaka ga cewa a cikin isnadin kamar da zai ambata gashi yace haza wa in kana fihi al-Hajjaj ibn Arta wannan isnadin ko da yake a cikin sa akwai Hajjaj ibn Arta wanda Hajjaj faqad rawa anhu Sufyan an samu Sufyan as-Sauri Sufyan ainihin wato bin Masruq as-Sauri ya ruwa daga gare shi wa Shu'ba da al-Imam Shu'ba wa Ibn Namir da Ibn Namir wa Abdurrazzaq As-San'ani wal Khalq anu da wasu halittu da dama duka wannan suna riwaya daga gare shi ishara akan cewa siqat sun yi riwaya daga gare shi wa qala Sauri Sufyan Sauri ce wa ma baqiya ahadun a'rafu bima yakhruju min ra'si minhu an wayi gari babu mutumin da ya saura wanda ya san abin da yake faɗa irin shi wa'iba alaihi tadlisu an aibata shi akan tadlisanci bayan tadlisanci kuma an aibata shi akan girman kai kamar yadda zaka gani a cikin tarihin sa a littafin Siru Alamin Nubala an za ku itinawa can baya mun taba karanta tarihin sa a nan wajen wa qalla man salima minhu yace amma tadlisanci ba ba kowa ne daga cikin malaman wannan dabakar suke tsira daga tadlisanci ba ba kowa bane wa qala Ahmad Ahmad ibnu Hanbal yace kana min al-huffazi hajjaju dan arta yana daga cikin masu ainihin hadda malaman hadisi wa qala ibn ma'in ibn ma'in yake cewa laysa bil qawi ba mai karfin hadda bane shi wa huwa saduqun amma mutum ne mai gaskiya yudallisu yana tadlisanci wa qala abu hatim abu hatim ar-razi yace idza qala haddathana idan hajjaju yace haddathana fa huwa sadiqun la nartabu fi sidqihi wa hifzihi to mutum ne mai gaskiya ba ma ko kwanto game da gaskiyarsa da haddasa wa qadra wa dara qutni har ila yau al-imam dara qutni ya ruwaito to duba zuwa ga wannan kenan kaga hadisin ainihin hajjaju dan arta fil jumla musamman anan da ya ruwaito abin da yana da mutaba'a kan shi sai zama hasanun kenan insha Allah isnaduhu hasanun wa matnuhu sahihun ah, hajjaju dan arta ah, sunan shi kamar da malai ambata hajjaj bin arta bin saurin annaka'i al-kufi mutumin kasar kufa ne na daga cikin malaman fiƙihu eh, ibn hajar ya ce saduƙun kasirul ghalati wat tadlis mai gaskiya ne mai yawan kuskure da kuma tadlisanci eh, sai aka yi watsi da sai aka kasa gane riwayarsa sai yin abin da ya tabbata sannan malamin shi a cikin wannan isnadin shine abu zubair muhammad bin muslim bin tadrus al-makki wanda shi ma mudallisi ne yace kuma an jabir to riwaya abu zubair an jabirin kuma ita kanta mahalli ne na bahasi a cikin ainihin ilimin riwaya amma fil jumla al-imamu muslim da al nasa'i da tirmidhi sun fitar da riwaya daga hajjaju dan arta kenan hajjaj riwayoyinsa suna zama kyawawa musamman idan ba a same su da wata nakara mabayyaniya ba da haka wannan riwaya ita ma shi kaga malamai sun tabbatar da ita musamman tunda matanin yana da ainihin shawahidu tabbatattu insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa qad rawa ad min hadith lays ibn abi sulaym qala haddathani ata'un wa tawusun wa mujahidun an jabir an ibn wa an ibn umara wa an ibn abbas laythu bin abi sulaym wanda malam zai zo magana akan shi shima yayi riwaya ya yace haddathani ata'un ata'u ibn rabahin ya bani hadisi wa ta'us bin abi kaisan kenan wa mujahid bin jabarin kenan waɗannan tabi'an gaba ɗayan su an jabirin bin abdullah wa an ibn umara abdullahi dan umar kenan wa an ibn abbasin waɗannan duka suka ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance lam yatuf huwa wa ashabu baina safa wal marwa illa tawafan wahidan da shi da sahabban shi waɗanda suke yin aikin hajji a tare ba su yi dawafi ba tsakanin safa da marwa sai guda ɗaya li umratihim wa hajjihim sa'ayi guda ɗaya suka yi ga umararsu da aikin hajjinsu wannan riwaya ce a cikin sunan ta limamu dara kutani sai malam yayi marmaza yace ce ibn abi sulaim ihtajja bihi ahli sunanil arba'a laisu dan abi sulaim masu sunanul arba'a sun yi riwaya daga gare shi wastashhada bihi muslimun kuma ma muslim yayi istishhadi da shi istishhad shine wato ba i'timad ba imamu muslim idan ya kawo riwaya zai ce haddasana fulan an fulan an fulan sai kawo matani sai kaga bayan wannan matanin wannan isnadin na sama shine al-mu'tamad shine abin dogaro to sai kuma kaji ya ce wa haddathana ko wa qara ala wa qala fulanun haddathana fulanun sai ta kawo wasu isnadoji irin waɗannan sai kaga ba zai kawo matanin ba sai ya ce mislahu ko nahawahu ko hawa hadisi fulani da wani ƙasa da makamantansu musulmi yana yin da waɗannan ko to waɗannan abubuwan da yake sune mutaba'atu wa shawahid idan ya tike akan makarantar sahabin farko shine wancan isnadin na farko daga Abdullahi dan Umar wannan ma na ƙasa zuwa makaranta Abdullahi dan Umar to mutaba'a ke ko kuma ya zama lafazin keke da keke shi ma ana iya cewa mutaba'a in ko ya zama isnadin bai tike ga makaranta ɗaya ba ya tike ga makarantar wani sahabi daban ko kuma koda ya tike lafazin daban to wannan ya zama istishari kenan ita mutaba'a na da alaka da isnadi shi kuma istishari na da alaka da mene ma'ana wannan shine asali game da su to irin wannan wanda ya zama muslim bai ambace shi ba sai a wannan kasan kawai Allah liba gaba ɗaya babu ambatan shi a isnadojin da na sama don haka zo sai a ce muslim ya yi istishhadi da shi haka baka ga ibnu hajirin suna yi da sa al-imamu zahabi da imamu abul hajjaj al-mizzi da imamu ainihin wato zainuddin al-iraqi da sa ainihin al-imamu mughultai mai littafin ainihin khulasatu tahdhibul kamal da ire-iren malaman da suka yi magana akan rijal na kutubus sita ina fata mun gane jama'a wannan laisu dan abi sulaim wanda bayan muslim al'a'immatul arba'a sun fitar da riwayarsa haka al'imamul bukhari ta alikan a cikin ainihin sayul bukhari laif ibnu aiman abu sulaim ɗin sunan shi aiman a wani ƙauli bin zunayim al-ƙurashi al-kufi wanda yake bararren bawa ne ga wasu daga cikin ƙwarai shawa mazaunan ƙasar kufa al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi at-Tarikh yake cewa daga cikin matsalar da Layth ibn Abi Sulaym ya samu shine duk inda yake riwaya daga waɗannan mutanen guda uku wato Tawus da Mujahid da Aba ya kasance yakan tambaye su tambaya sai su samu sabani wannan yace eh daidai ne wannan yace ba daidai bane wannan yace kaulani misali sai zo kuma sai ya hada su duka sai ya riwaya daga gare su da lafazi guda haka haka bukhari ya ba labari cewa kana yasalu yasalu tawusan wa wa wani ne dan wa ba jabir ba wa mujahid ko wa ata fayakhtalifuna sai su yi sabani fayarwi anhum annahum ittafaqu ala zalika sai riwaya daga kansu cewa sun hada kan haka ya samu cakuɗaɗɗeniya sosai daga baya a rayuwarsa ladani ne a masallacin garinsu an wayi gari yakan kira musu sallah azhar karfe 10 na rana ko 11 saboda rudani da ya samu kan a ciki da ya ji dumin rana kawai sai ya <laughs> sai ya mumbari kawai ya kwada kiran sallah azhar ina fata mun gane wannan saboda rudewa da ya samu a rayuwarsa Allah ya gafarta mishi dan haka al-hafiz ibnu hajr da ya yabo a cikin taqribut tahdhib sai ce saduqun mai gaskiya ne ikhtalata jiddan amma ya rude rudewa da ta kai matuka walam yutamayyaz hadithuhu faturik aka kasa bambance hadisansa dan haka sai aka yi watsi da shi to kenan laisu dan abi sulaim ana iya karbar riwaya sane kawai irin wannan da tazo a matsayin mutaba'a da shahidi ga ire-iren riwayoyi na siqat da muka ji amma idan yayi tafarrudi da riwaya to ba za a karbe ta ba ta zama ainihin wato munkara a bar kyama in ba an ya tantance ainihin wani abu game da ita ko aka samu wasu mutaba'at da shawahid da suke ƙara mata ƙarfi ba shi yasa aikin da kaga su albani suna yi da su ainihin al-imamul mizzi da su ibnu Hajrin, da su ainihin al-hafiz zainuddin al-iraqi da su ainihin wato az-zailai a cikin nasbur raya da su ainihin al-haythami a cikin littafansa da makamantansu kaji sun ce kaza sahihi kaza da'ifi kaza hasanun fil shawahid ko mutaba'at wani lokaci kaje suna isnai ce hasanun insha Allah ko kaji wani ya gama magana sai ya ce wa hadha indi hasanun yace ni dai aurina wannan hasanun ne har wani lokaci har sai ce in daidai ne daga Allah ne in ba daidai bane kuskure ne Allah ya gafarta mana ba aiki ne kawai da yan takifi suke shi ba jama'a aiki ne na malamai aiki ne na a kwana a wuna anai a yi shekaru ma wani lokaci a daɗe ana yi kuma wani lokaci har hukunci ya canza hadisi ƙwaya ɗaya imam muslim aka ce wata rana aka bashi aka mai tambaya akan wani hadisi ka karanta littafin tarihu bagdad da ainihin eh, tarihu dimashka na al'imamu ainihin wato Ibn asakir na dimashqi da littafin aljarhu wata adil na Ibn abi Hatimin razi duk sun da wannan labarin haka al'imamu. ainihin az-zahabi a cikin siyaru a a'lamin nubala cewa wata rana aka yi wa imamu muslim tambaya game da wani hadisi sai zama bai san hadisin imamu muslim fa in fa wanda suka mashi tambaya ma suka dinga murna yawwa yau mun kure shi alhamdulillah wannan mayan malami yau mun ga abin da bai sani dan ya taba zama wani majalisi da ya tashi sa abu abu hatim razi suka kama gulmashi suka ce wannan bai da hankali sosai ba sai me yasa yace wai ya ce wai baya san hadisan muhammad Eh, ibnu yahaya az-zuhri wai ya dawo mai da kayan shi kaga ce to ai ya wadatu daga barin su inji wani ya ce to ai wannan ko bai ji hadisin ba ya wadatu domin ya riga ya kosha ilimi to shine da aka tambaye shi hadisin bai sani ba ya tafi gida sai ya shiga daki ya ce kada wanda ya sallama da ni sai in na fito tun bayan sallar isha sai aka ce alagatu malam dama an kawo maka kyautan wani kwando na dabino yace to ku miƙo shi ya shiga da kwandana na dabino aka ce yana daukan kwandana na dabino yana ci yana tsutsa yana ci yana tsutsa yana zubar da da ainihin wato kwallayen dabina har sai da aka kira asuba bai rintsa ba sai da ya gano hadisin sai da ya zakulo shi a inda yake amma kuma wannan shine sanadiyar mutuwar shi wannan cin da yawa dabino sai dabinan ya zama ya bata mai system din shi ya ci fiye da kima to kenan sai ya kamu da rashin lafiya wasa gaske sanadiyya haka ya mutu rahmatullahi alaihi haka malama hadisi suke ƙara rayuwar su jama'a al-imam muslim ibn al-hajjaj kenan ibn muslim al qurash dalilin rasuwar shi kenan ya ci ya ci bakan wahala wajen gano hadisi bai bacci ba kuma ya ci dabino har dabinan ya masa yawa yawan da ya mishi sai ya tsure da zawo bayan zawon kuma shikenan sai ya kama da rashin lafiya shi ke nasa rasu shi to haka ibn hajarin yake ba da labari cewa yakan yi watanni hudu biyar yana neman hadisi ya rasa inda yake kuma bayan da ya san ya taba karanta hadisin har ma ya yi sa wani lokaci har sai ya yi isti'ana da abokan shi su zainuddin banda zainuddin ya riga ya rasu a lokacin su ainihin waliyuddin al-iraqi dan gidan zainuddin din da su wannan nuruddin al sami din da kuma ainihin wato azzailai zailai mai nasbur raya waɗannan hudun dama abokai ne tare su kai karatu malamin su ya mutu ya bar su kuma dukan su ƙwararru ne to sai yace har yakan je ya tambayi ɗayan su da Allah hadisi kaza ni fa ya shige mu ne yace wani lokaci su gaya mun wani lokaci kuma su ma su ce ba san inda yake ba waɗannan fa da ake ganin kamar sun yi ihata kenan da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji wani dan baka cakule wani wanda bai kai zunubin jahilai ba ma kafin na malamai wani wanda bida'atuhu muzja hadha idza kana indahu bida'a fil asl sai cewa babu wannan hadisi babu babu shikenan kuma kawai ya zama al-allama an-nahrin khatimatul huffaz shi ne irin wannan yakan faru da malamai jama'a har ka ji ainihin wato suna rayuwa akan haka malam muhammad nasir na albani kamar da ashaibani ya ba da labari a cikin tarihinsa da ya cewa yana da wata riga mai katin katin nan aljihu a cikin aljihu yake zuba takardun shi da kulikulin shi ko biskit ko da abin da ya samu sai ya tafi maktabatul zahiriya nan yake wuni wani lokaci har ya kwana ta kai mu har sai da aka mishi duplicate na makulli aka bashi cewa tunda dai kai kana zuwa weekend kana zuwa da dare kana zuwa koyaushe ga yi nan kawai duk sanda ka zo dai ka shiga kawai kai karatun da ka yi ana ba da labarin cewa ya karanta gaba ɗin tafi nan gabaɗin su ya karanta su musamman maksudat kuma hayye musu index cewa littafi kaza akwai kwafi kaza yana da lamba kaza yana da mujalladi kaza akan class mark kaza ya dai ya karanta su shi kadai shekara wajen 40 yana wannan aiki haka malamai suke jama'a al-imamu az-zabidi murtada az-zabidi ya shekara biyu yana rubuta littafin shi na ainihin wato sharhin qamusul muhit shine uh, abin nan uh, tajul arus min jawahiril qamus ga yanan mujalladi ainihin wato wajen 40 yanzu ake buga shi a bugu na maktaba da suka yi mishi a kasar Kuwait shekara goma sha biyu aka ce yana wannan rubutun baya fita daga gidan shi sai sallar juma'a sai sallolin yau da kullum wani lokaci aka ce sai yayi wata biyar in ba waɗannan sallolin ba ma ba a ganin shi a waje ma'ana ko jana'iza baya zuwa ko gaida mara lafiya balantana zaman fira ballantana kallon ainihin dambe ko ko kallon musabaka ballantana kuma ainihin kallon kwallo ko zuwa taɗi ko zawarci ko yawon gari kawai mutum ya fito kawai laisa lahu qasdun wala sabi ina zaka je to wallahi na fito ne kawai ma ba inda rani kaga wannan sabon mawukaci ne ba bai da aqaliya yani mutamayyiza to shekara 12 yana wannan yake aka ce da ya gama sai da aka yi walima ta musamman a ƙasar Yaman saboda saboda aikin da yi to haka malamai suke rayuwa jama'a shi sa gaskiya ne da malam albani namu yake faɗa Allah ya gafarta shi yake cewa a kasar ba a taba ganin malamai ba wallahi jama'a da gaske ne wallahi ba a taba ganin malamai ba ko da an gansu ko wasu yan tsararu ne da suke shirzimatun kalila ba za a yi kiyasi akan su ba amma mafi yawa waɗanda ake kira da suna malamai ko ana sa musu sunan malanta ne ala wajhi tajawuz bisa kawai ya halasta a kira ka amma mafi su ko masu wa'azi ne da yan zafin kai da yan hamasa da waɗanda ba su nuna ba da waɗanda suke barbaran yan yawa da kuma uh, masu tada baki haka dai gashi nan yana tada su suna tada shi da kuma irin sarzaki waɗanda ku bakin ba sai tayarwa ba Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a uh, na mu ka uh, wa inna ma ankaru ko wa kana istashara bihi muslim wa qala ibn ma'in la ba'sa bihi wa qala ad dara qutni kana sahiba sunnatin qutni yace Lais ibn Abi Sulaim mutum ne mabiyin sunna wa inna ma ankaru alaihi jama'a baina ata'in wa tawus wa mujahid sun masa inkarin hada waɗannan malaman da yake ne guda uku kamar da muka ji daga malam Bukhari hasab wannan shine kada abin da aka mishi inkari wa qala Abdul Warith min awiyat al-ilm Abdul Warith yace Lais ibn Abi Sulaim na daga cikin buhunan ilimi wa Ahmad al Ahmad Muhammad yace muttaribul hadith ya samu cakuɗeɗe ne a cikin hadisan shi walakin haddasa an hunnas yace amma daidai da haka malamai sun karatu daga gare shi wadda afahun nasa'i wa yahya fi riwayatin anhu al-imam an-nasa'i abu abdurrahman da yahya ibn ma'in a wata riwaya daga gare shi sun ce mutum ne mai rauni wa mislu hadha malam ibn qayyim yake cewa kwatankwacin irin wannan mutum hadithuhu hasanun hasanun hadisin shi kyakkyawa ne gaskiya saboda Allah wannan magana itlaquha laysa sa'iban hadisin shi ba zai zama kyakkyawa ba idan ya tafi idan ya zo cewa yayi tafarruji da shi in ka tasar maganganun da akai gaba daya kan shi in yayi tafarruji da hadisi ba zai zama kyakkyawa ba amma zai iya zama kyakkyawa ne a irin nan a inda ya zama cewa yana da mutaba'at kuma zaka ga irin haka ne muslim ya fitar da hadisan shi wanda suke da mutaba'at sai ce wa illam yablug rutbatal hasani ko da siha ko da bai kai a ce mishi sahihi ba sai malam ya ce wa fi sayyaini an jabirin da dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aishata thumma wajadaha tabki fa qala manzon Allah ya shiga cikin ɗakin Aisha a masauki sai ganta tana kuka sai ya ce da ita irtasil ma yubkiki me yake saki kuka qalat qad hittu ai jini ne ya zo mini wa kada hallan nasu gashi mutane duk sun warware ainihin aikin hajjin su za su yi umara walam ahilla ni ko ban warware nawa ba walam a bil baiti kuma ban riga da nayi dawafi ba fa qala simon da Allah yace igtasili ki wanka summa ahilli sannan ki dau harama aikin hajjin kamar da kika yi niyya daga gida fa fa'alt tace sai na aikata haka thumma waqaftu al mawaqifa sannan aka zo da ni aka yi wa aikin hajji da ake yi na ainihin mina da muzdalifa da ainihin arafat da mina again hatta iza tahurtu to da nayi tsarki gaba ɗaya, tafat bil ka'aba yace sai ta je ta ɗawafi a ɗakin, Allah wa bis safa wal marwa tayi sa'ayi a safa da marwa Sun maƙala sannan sai manzan Allah yace kad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an kin warwaru daga aikin hajjin ki da umarki gaba daya ishara akan cewa kaga ita da farko da aka zo ba ta dawafi a ɗakin Allah ba ba ta sa'ayi ba saboda tana da haila amma tana cikin haramarta sai ta warware kamar yadda masu tamattu sai ta sai ta ainihin wato tafai ta je ta aikin hajji kamar yadda kowa zai to da yake ita ma an taho mata da dabbata ta ainihin kirani ta hadaya kaga kenan abin da yake akan ta mene kirani ko to dan haka da ta taho daga ainihin wato a ifada sai ta zo ta yi dawafi ta kuma yi sa'ai dan da bayan ta fara yin dawafi ne jinin ya zo mata to yanzu sai ya zama wancan da ta yi bai cika ba ta zo ta yi wani sabo tare da aikin haji tun da kirani take ya isan mata akan duka biyu inna ma manzon Allah ya ba ta dama ne ta sake yin umara kamar yadda muka ji a baya ta tsayiban li nafsiha ba wai dan aikin hajji ta bai cika ba a'a dan da ya dadada mata a rayuwarta ta ji dadi kar aje ane mata gori irin yadda mata suka saba to wannan riwaya ce sahihiya al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da ita sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha yadullu ala thalathati umurin wannan yana bayuwa zuwa ga ɗayan abubuwa guda uku ahaduha na farko annaha kanat qarinatan cewa kirani take yi kamar yadda muka ji wasani annal kirana yakfihi tawafun wahidun wa sa'in wahidun cewa kirani sa'ayi guda da kuma dawafi guda ya wadatar mishi wasalisu abu na uku annahu la yajibu alaiha qada'u tilka al-umrati allati hazat fiha cewa ba dole bane akan ta tarama wannan ainihin umara wadda ta yi aikin ta fara yi sai ta yi haila ta lalata ta thumma dakhalat alaiha hajj da ta yi hailan sai ta maida ita aikin haji kirani wa annaha lam ah, tarfud ihram al'umrati bi haidiha kuma bata ainihin yi watsi da ihraminta na umara saboda zuwan haila ba ta ci gaba da ta na umara wa inna ma rafadat a'malaha sai dai ta yi watsi ne da ayyukan umaran wal iktisara alaiha ta takaito akan abin da ya samu wa aishatu lam tatuf illa tawafal qudumi awalan tawafal qudumi Aisha farko bata gama dawaful qudumi ba tunda ba a shigo maka aka fara dawaful qudumi ba ballam lam tatuf illa ba'da ta'arifi sam bata yi dawafi ba sai bayan Arafa wasa atma azalika ta yi sa'ayi tare da wannan dawafin ne na na ainihin dawaful ifada fa idza kana dawaful ifadati was sa'yu ba'du yakfil qarina to in yazan dawaful ifada da sa'ayi su biyun nan kawai sun wadaci mai kirani fali an yakfiyahu tawaful qudumi to a ce tsawafil ƙudumi ya wadatar masa ma tsawafil ifada tsawafi biyu kenan wasa'ayu da sa'ayi guda ba'adu bayan tsawafil ifada ya filƙari a ce da sa'ayi guda wa sa'ayun wahidun ma'a ma bai tariqil aula Ya yi tsawafil ƙudumi sai bai yi sa'ayi ba ko kuma ya sa'ayi sannan ya zo ya tsawafil ifada in ya zama yayi sa'ayi a farko ba sai ya maimaita ba in bai sa'ayi a farko ba sai ya zama ya da dawafi biyu kenan da sa'ayi ɗaya ko to kaji ita ɗawafi ɗaya da sa'ayi ɗaya ishe ta to kenan wanda ya ɗawafi biyu da sa'ayi ɗaya mai kirani shi ya fi cancanta ya wadatu da sa'ayi na biyu fiye da ita fiye da irin wancan fasarat Kisatuha ko lakin na Aisha ta'azzara alaiha tawaful awwal sai dai da ke ta aisha dawafin na farko ya ya zama mata ba zai yiwu ba saboda aikin da ta samu kanta a ciki na na haila fasarat qissatuha hujjatan sai zama kissa ta yanzu hujja ce a wajen ibada ga irin wadda ta samu kanta ga wannan matsala fa innal mar'ata allati yata'azzaru alaiha Ali tawaf al-awwal mata da ta samu kanta je aikin haji ba ta yin tawafi na farko ba saboda ta je da haila taf'alu kama fa'alat aisha sai ta irin yadda aisha ta yi tudkhilu al-hajj fi al ta canza aikin hajjin ta zuwa kirani koda ba shi ta nufi ni ba wa tasiru qarina sai ta zamta wayi gari ta zama mai kirani wa yakfiha lahuma tawaful ifadati was-sa'yu aqiba sai zama tawaful ifada da sa'ayin da ake yi bayan tawaful ifada sun wadace ta insha Allah kamar da suka wadace Aisha daga nan kuma in ta so ta je ta yi umra min at-tan'im kamar da manzon Allah ya ba Aisha dama ta yi babu laifi ta yi ita ma tatiban lin nafs amma idan bata samu hali ba musamman duba da cewa a yanzu ana zuwa aikin haji ne da bukin na jirgi da makamantansu sai zama jirgin ta zai tafi da ita da wurwuri da zaran an gama aikin haji watakila washe garin sha uku ga wata ko sha hudu ga wata ya zama kuma bata samu halin yin wannan ba sai ta kama ya ta tafi gida insha Allah babu laifi akan ta ko kala zarata za mu saurara anan saboda kwarewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba a mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh